أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘yan uwan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya halicci kowa ya halicci komai kuma ya ba mu lahiya ya sake haɗa mu a cikin wannan darussa masu tarin albarka wanda muke karatun addinin nan namu na musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mu da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu wannan addini nashi kuma ya bamu ikon aikata shi don mu samu nasara a wannan duniya ɗin kuma mu samu nasara a ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala idan ban manta ba muna cikin darussa na aƙida wanda darussan aƙida kamar yadda kuka sani darussa ne wanda suke bayyana maka abubuwan da ya dace kai itikadi a cikin zuciyarka ma'ana kamar mu ce wannan darussa da muke yi suna neman wuri ne na musamman a cikin zuciyar ɗan adam ya yi ƙoƙari amma ta hanyar hankali ya wanke duk wani tunani wanda bai da kyau duk wani gurɓataccen tunani sai ya kawo tunani mai kyau wanda Allah subhanahu wata'ala ya yara da shi ya aiko annabawa don su tabbatar da shi a cikin zuciyar shi sau da nan aƙida wani abu ne mai ɗumbin muhimmanci kuma kamar da muka ce ba wani abu ne ba wanda idan ka ga wani yana yi kai ka ce bari in koyi da shi a'a wannan ba kamar ahkam ba ne hukunce-hukunce na musulunci wanda duk ɗan adam yana iya ya yi koyi da wani wanda ya hi shi ilimi ya hi shi ba da shekaru da lokacin shi a cikin neman ilimin wannan karatu. ba kamar ahkam ba ne kenan su wa'annan wasu dalilai ne da hujjoji wanda suke buƙatar mutum ya zanna ya aji hankalin shi ya saurara da kyau don ya fahimce su in yi sun yi mishi ya karɓa ya yarda da su a cikin zuciyar shi shi yasa ma za ka samu mutum idan har suka zauna a cikin zuciyar shi me zai faru za ga yana iya ba da ran shi saboda wannan aƙida shi gashi nan muna gani da dama musamman mu mu 'yan shi'a da muka yarda da mazhabi na ahlul bait alaihi wasalam za ka samu shirye muke kan wannan aƙidar ba dai mu bada ta ba ba dai mu sallama ba ba da hujja ba kai koda muna gani koda mutum zai yi shahada za ka same shi zai ta ziyara ta imman shi alhali yana yiwa ya hada cikin hadari amma saboda san shi da imam da yarda da imam da gane hujja ne shi imam ɗin nan a doron ƙasa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda ganewar mutum gan wannan za ga yana iya ba da ran shi kan irin wannan saboda haka aƙida wani abu ne mai tarin muhimmanci shi yasa kake ganin ma ga munan mun ba da lokacinmu cikin kawo hujja akan wannan aqida ɗin to idan mai sauraron mu bai manta ba yau cikin yarda Allah mun kawo cikin haddarasi na arba'in da biyar cikin wannan darasi ɗin muna nan dai cikin darasi na hankali muna nan cikin kawo dalilai na hankali waɗanda za su sanar da mu akwai Allah mahalicin kowa in ban manta ba mun kawo darussa wanda suke nuna dalili na tsari na rayuwa muka ce ta hanyar kallon tsari muna ai gane akwai Allah yanzu muka ce a akwai dalilai na masu hankali ko kuma mu ce dalilai na 'yan falsafa wanda su aikinsu gaba ɗayan lokacinsu sun bada cikin tunani cikin ƙarfafa tunani to 'yan falsafan nan akwai wa'anda ba su kauce ma hanya ta addinin musulunci ba ko kuma ba su kauce ma hanya irin wadda Allah yake so ba za ka same su suna kawo hujja ma suna kawo dalili wanda yake nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda a ta'abirinsu ma'ana a maganarsu ko kuma abin da muke ce ma istilahinsu suna cewa wajibul wujud wajibul wujud akwai a istilahin 'yan falsafa suna nihin Allah me yasa suke ce mai wajibul wujud muka ce suna cewa duk lokacin da muka kalli abubuwan da ke doron ƙasa mutane ne dabbobi ne ƙwari ne tsuntsaye ne ƙasa ce da kanta abincin da muke rayuwa da shi ne kai duk abin da ke saman doron ƙasa da ma wanda ke sama suka ce wa'annan abubuwan ba su wuce abu uku ko ya kasance wa'annan abubuwan su suka yi kansu da kansu su suka samar da kansu a wannan doron ƙasa ɗin ko kuma a'a su an samar da su ne duk abin da muka gani an samar da shi ne ko kuma na uku za mu iya ce a'a akwai wasu sun samar da kansu ne wasu kuma an samar da su muka ce waɗanda aka samar da su ko wanda ya tayi akan dalilin duk abin da yake gani bisa kan doron ƙasa an samar da shi ne kuma ba mu kaiwa ga wanda ya samar da shi wannan shi ne muka ce yana jamun matsala ta hauhawa wadda ake ce mata salsul da harshen larabci wanda muka ce matsala ne kuma yana jawo a ce kenan a wannan doron ƙasa ɗin kusan babu komai ma saboda duk abin da ku saurara da kyau duk abin da muka dawo hannun kan shi za mu ce akwai wanda ya halarce shi to gashi kuma mun sani ba ya yi wa halarci abu ba tare da yana bukata wanda ya halarce shi ba kenan duk wanda aka halitta lalle yana bukatuwa ga wanda zai halarce shi gashi kuma bayan yana buƙatar wanda zai halice shi da wanda kuma zai ci gaba da kula da shi sai ya zamanto shi ɗin wanda ake buƙatuwa zuwa gare shi shi ma wai akwai wanda aka yi shi kaga kenan wannan yana iya sa mu shiga cikin wata matsala wadda in ma za mu yi ta tahiya ba iyaka hankali wannan bayyana da wannan ko kuma mu ce a akwai wanda yi shine da muke nema akwai wanda yi komi shine muke son akai kanshi a takaice dai suna cewa kamar mutane ne su haɗu su da yawa wannan ya ce ba zai yi wani abu sai wannan ya yi wancan shi ma ya ce ba zai yi ba sai wancan ya yi haka nan za su zanna aikin da suke son su yi ba za su yi shi ba muka ce in shiga mota ne ba wanda zai shiga in tsere ne suke yi musabaka ce ta wani abu misali musabaka ce ake ta qur'ani wanda yace ni bazan fara karanta ba sai wancan ya karanta wancan shi ma yace bazan karanta ba sai wancan ya fara karantawa a takaice ba za a yi wannan musabaka ba Shi shine muke cewa a takaice wannan duniya din ba zai kasance komi ba kanta ba saboda mun akan komi yana buƙatar wanda ya yi shi dole ne a ƙarshe mu kai ga wanda ya yi komi in ba haka nan ba dalili ya ɓaci an lura ai to wannan shi ne kusan abubuwan da ake kallo guda uku a gaba gare mu amma in muka ɗauki cewa wanda ya halarci komai ko mu ce dukkan abin da muke gani shi ya halarci kanshi shi ma akwai matsala saboda mu muna gani mu kanmu mun san ba mu muka yi kanmu ba kenan wannan ba yiwa. sannan abin da zai iya yiwa shi ne mu ce ko ma akwai wanda ya komi kuma akwai kuma wa'anda aka yi shi ne dalili na uku kuma shi ya kamata mu karba wannan kusan mun sha karara shi saboda matsalar dalili na hankali yana buƙatar a karara shi masu saurare su ƙara saurare da kyau yanzu misali abin da ake ce ma wajibin lujud da wata magana daban a wata mahanga daban suna cewa wajibul wujud shi ne wanda zatin shi shi wujud a cikin zatin shi ne shi kuma wanda ake ce ma mumkinul wujud shine wanda wujud din shi samuwar shi yake buƙatar wanda zai samar da shi kenan wujud din shi ba ainihin zatin shi bane a'a an sami shi ne yanzu misali ta yadda za mu gane rana haskenta ta ne tana ba da rana ba wani ya ɗauko zahin ya sanya mata ba kenan tun asalin halittar rana da haskenta ta ne hakanan amma yanzu abin da ke ba da haske a ɗakuna za ka samu hasken an ɗauko an samu shi ne ba zatin shi ba ne ko abubuwan da ake yi na kawa na rayuwa za wasu ana samu su haske suna ba da haske da an samu su batir za gani sun hara ba da haske to waɗannan haske ba zatin su ba ne kaga ƙaramin misali wanda muke gani a doron ƙasa kenan wanda yana nuna mu a cikin halittu akwai wani abu wanda zatin su ne akwai wani ba zatin su bane kamar rana da muka ce kamar kuma irin wannan abubuwan da muke amfani da su masu ba da haske a cikin gidajenmu kai kara misali don mu kara ganiya da kyau yanzu idan muka ɗauki madara ko mu ce nono ita madara kowa ya san farinta nata ne ba wani ya zo ya shafa mata wannan farin ba amma idan muka ɗauki misali gida ne ko katanga ce za ka samu wannan katangar an zo ne bayan an gina wannan katangar aka ce a yi mata launi fari kaga yi mata wannan launi a kai. saɓanin madara kamar da muka ce fari zatin ta ne don sama da bayi yiwuwa ka zo ka tar da madara ka ce kai waye samu ta wanga farin Ka ga da kayan wannan magana za a yi mamakin ka kenan baka ba san madarar ne. saboda ita hori ainihin zatin ta ne ba ta bukata wani wai sai kamar bayan an yi ta sannan a zo a shafa mata hori saɓanin gini bayan an yi shi ne ake zuwa a shafa mishi wannan launin na fari kusan kenan muna gane cewa a nan wurin launi ne ga sanin su biyu farare amma wannan zatin shi ne farin amma wannan ba zatin shi ba ne to haka nan ɓangaren in ka zo ka hau sama kan bahasin da muke yi na wujud na samuwa na kasantuwar abubuwa halittarsu shi kasantuwa a wurin Allah zatin shi ne saboda haka ne ma bai yiwuwa kamar ka ce yanzu malam kuna cewa duk abubuwan da muke gani a doron ƙasa akwai wanda ya halice su wanda ya halice su kuma shi ne wajibul wujud kenan daman mun akwai mumkinin wujud akwai wajibul wujud wanda ya halici kowa to su wa'annan kenan kace dalilinsu kana nihin kenan dalilin samuwar wane ne Allah ne wajibul wujud ne dalilin samuwar mumkinin wujud to shi ko Wajibin wujud ha shi meye dalilin samuwar shi ko za ka iya faɗa mu shi ne sai mu ce maka in ka fahimci wannan misalsalai da muka bada musamman na madara ɗin nan da gini wanda yake da launi fari za ka fahimci yadda muka ce launin madara nata ne zatin ta ne tare da shi take kun ba ta rabuwa da shi ba yiwuwa ta rabu da shi saɓanin wannan launin shi fari ne amma shifari ne a da shi to haka nan wujud kenan kasantuwa da samuwa a wurin Allah zatin shi ne bai buƙatar wani wai sai ya zo ya same zati ya same kai wujud amma sauran halittu su suna buƙatar a sa musu wannan kasantuwa ɗin za mu ci gaba da ba da bayani da kuma kawo istilahohi na 'yan falsafa don mu gane ainihin wannan bahasi namu za mu tsaya anan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin